وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة وانا يمتي من البركة yammacin juma'a babban rana wadda ya zo daidai da uku ga watan ramadan kalandar musulunci tana 1434 kuma yana daidai da sha ga watan julai na shekara ta 2013 muna nan masallacin saidina abi huraira radiyallahu an da ke nan garin sokoto kuma mun koro karatu a cikin suratul an'am inda muka kwana akan aya ta casa'in a jiya mun je da allah tabaraka wa ta'ala ya magana annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da jayayyar da ya da mahaifinsa azar a kan bautar gumaka sannan sai allah ta'ala ya faɗi sakayyar da ya yi masa akan dagewarsa kan tauhidi da jihadin da ya na da'awa sai Allah ya bashi zuri'a mai albarka a cikinta sai Allah ta baraka ta ya bace annabawa masu yawa kuma ya faɗi cewa dukkan su sun kasance ne akan tauhidi inda sun yi shirka Allah ya ce da duk ya ruguza al'amarinsu sannan sai Allah ta baraka ta'ala ya yi umarni ga manzonsa da cewa ya bi shiriyar waɗannan annabawan da suka gabace shi da muka ce ya tabbatar mana da cewa dukkan annabawa ta farkin su guda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnul anbiya abna'u allat dinuna wahid wa shara'i'una shatta mu annabawa kamar ɗiyan uba ɗaya muke kowa da ɗakin su uban mu guda tauhidin mu guda kowa da ɗakin su mana kowa da shari'arsa haka wajen halal da haram annabawa na saɓani amma wajen tauhidi sam babu saɓani a tsakaninsu <clears throat> akwai fa'idodi da dama da ya kamata a ce mun kawo su ajiya jiya a cikin wannan karatu amma kurewa lokaci ba kawo zan takaita kan guda ɗaya shine maganan kawo annabi isa a cikin zuri'an annabi ibrahim allah ta'ala ce wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kun ga wannan ya tabbatar da cewa zuri'ar diyarka mace zuri'ar ka ce wani na ce abin da nasibawa suke jayayya da ahlus sunna a kansa cewa zuri'an manzon Allah ta bangaren na na Fatima zuri'an sace sai su ce a'a zuri'an Ali ibn Abi Talib da yace ai yarka mace ba ta haifan maka jika saboda ga laraba suna cewa banu na banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al aba'idi mu yayanmu sune yayan ƴaƴan mu maza saboda cikin gidan mu ake musu gini <laughs> nan suke zama suke ƙara faɗaɗa mu amma yayanmu mata idan sun haifi ƴaƴa suna haifa su ne can gidan mazajen da suka yi aure mu kuma halus suna muna ta zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan na na Fatima da ƴaƴan Zainab da ƴaƴan Ruqayya da na Ummu Kulsum duk zuri'an manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anan ƴan shi'a kaga sai su labe cikin inuwar mu ko ba haka ba amma in ana jayar su ba su iya kare kansa sai sun shigo cikin rigar mu sannan duk ansar da muka bayar su sai su ba da ita to ansar mu game da masu cewa zuri'an na na Fatima ba zuri'ar manzo Allah bace ita ce annabi Isa inda sai ta dangin uba ake zuri'a shi da ba zuri'a kowa ne ba ko kwa dan shi baya da uba uwa kawai gare shi da ba kuma gashi Allah ta'ala ce wa min zuriyatihi داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى haka tun da aka sa cikin zuri'an annabi ibrahim ko kuma annabi nuhu kamar da muka ce ayar tana ɗauka kowace fuska wannan ya nuna kenan 'ya'yan ɗiyarka mace jikoki ne halastacci a gare ka to akwai fa'idodi da dama kamar muka ce amma wasu ƙila za su zo cikin sauran karatu don haka bari mu ci gaba wa ma ƙadarullah haƙa ƙadare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ۖ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء wannan aya na cikin ayoyin da hausawa ke karkace cewa man kaddara Allahu haka kadari kuma suna kawo ta ne a babin kaddara alhalin aya ba kaddara take magana ba kalman kadar anan ba kalma ce ta taqdir ba ba kalma ce ta alƙadar wancan da muka sani wanda yake tare alƙada'u ba kalma ce ta alƙadar bi ma'ana almanzila arrifa wa ma qadarullaha mushirikai ba su darajanta Allah ba haƙƙa ƙadrihi irin girman darajar da ya dace da shi ba su ba Allah matsayin da ya dace ba a wani lokaci iz qalu ma anzalallahu ala basharin mai shai a lokacin da suka ce ai Allah bai taba saukan ma dan adam komai ba duk ƙarya ce ake yi malamai sun yi saɓani shin su wane ne suka yi wannan magana bangare na farko na malamai suka ce mushrikan larabawa ne suka ce haka saboda su a su suna ganin bai ma yiwa Allah ya aiko dan adam idan har Allah zai aiko mutum zai aiko saƙo to mala'ika ya kamata ya aiko shine Allah ce walau anzalna malakan la qudiya al-amr in muka aiko mala'ika magana ta kare don sai halaka ku eh sannan ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun sun ce don mi ba aiko mala'ika to in aka aiko mala'ika kuma sai su ce a'a ya za a yi koshi ba za a yi koshi a sigarsa ta mala'ika ba saboda kai dan adam kana da tsaka ta iya abin da kake gani duk da haske in ya kai wani matsayi zai hana ka gani ko ba haka ba zogi wannan na ciwo in ya kai wata makura ga kada ido kurkura ma baka ganin komai so kana da limit kana da iyaka ta abin da kake gani baka iya ganin aljani baka iya ganin mala'ika to in aka aiko mala'ikan ma sai an ce ya zamo rikide ya zamo mutum Allah ce wala na alaihim ma yalbisun kuma sai su ƙara sake rikice su ah, to a wannan mutum ne ba mala'ika ne ba to mushrikan laraba suna da wani kira wasu kuma suka ce a'a yahud ake magana anan to wannan magana ta ce yahudu ne gaskiya tana da ƙarfin ka duba siyaƙin domin Allah tabaraka ta ce kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa kaga su ne suka yadda da littafin annabi Musa sannan ta sai ce taj'alunahu qaratisa kuna mai da shi takardu kaga su ke mai da taura takardu yahud amma duk da haka alhafiz ibn kasir ya ce a shi dai yana rinjayar da shawa ake nufi saboda me saboda tun farko suna da aƙidar Allah bai aiku ɗan adam akwai labari da aka kawo ban tantance sa ba cewa ah, malik ibn saif wanda a da shi ne jagoran yahud a madina Eh, wato ya yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tsananin jayayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zolaye shi saboda shi yana cikin habr ahbar malamai masu ibada wanda a lokacin ko aure ba su yi saboda tsabar bauta Allah ko saboda tsabar shirme kwarai kuwa domin duk annabawan Allah sun yi aure Allah ce wa ma arsalna min rasulin وما أرسلنا من قبلك إلا الرمى آه ولقد أرسلنا إلى من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا وذرية aure saboda ibada sai dai saboda shirme a wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam an sa malamai da yawa da ba su yi aure ba sai ni malami ana ce da shi Abdul Fattah Abu Gudda mutumin Siriya ne malami ne mai tsananin ilimi amma dan bid'a ne kuma ya bada gudunmuwa mai yawa a fannin hadisi haka ne malam jabir ko ba haka ba ya bada gudunmuwa mai yawa kwarai a fannin hadisi Allah ya gafarta masa ya yi ta faɗa da malam albani saboda matsalolinsa na aqida to sai ya yi littafi ya sa masa suna malaman da ibada ta hana musu aure sai malaman suna suka yi ca suka ce ibada kan ba ta hana aure sai ya kawo irin su ibnu taimiyya kawo irin su nawawi yana jin nawawi bai samu aure ba da malamai da dama sai ce a kowane yana da uzurinsu da yana shi aure amma ibada ba ta na aure a addini to shi malik ibn saif yana cikin ahbar don haka ka'ida ce a gurin su ka tarar da su yan ramami yan zukakki haka yan sirirai saboda ko abincin kirki ba su ci to amma sai aka samu aka sai anan malik ibn saif tuttuki ne kato ne ga ƙaton ciki to da ya jaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a shi ashe a cikin attaura ba a ce inna Allah yubghidul habra samin ba Allah yana kyamar malami wanda a kato cikin littafin ko an ka ce haka to sai ya kwata kes to da ya muzanta sai ya fusata da ya fusata sai ya fita hayyacinsa da ya fita hayyacinsa <coughs> sai ce ma anzalallahu ala basharin min shai Allah bai taba saukan ma wani dan adam komai ba duk ƙarya ce ake to kaga anan ya fita ma daga aƙidarsa laka sai yahuda suka kira suka ce don me kai wannan magana sai ce ai fusata ne na yi suka ce to ka tozarta mu don haka sai aka cire shi sai aka sanya ka'ab ibn al-ashraf wanda shine daga baya yayi jaya da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka yi kuna bakin wake aka kashe shi to wannan yana yiwa ya zan shi ke da alaka da wannan aya idan da za a tantance ingancinsa muradi dai Allah tabaraka ta ce wa ma qadarullah haqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay lokacin da suka ce Allah bai taba saukan dan adam littafi ko kuma wani wahayi ba ba su darajanta Allah darajar da ta dace da shi ba domin ba girman Allah bane a ce ya halicci bayi kuma bai ba su abin da zai shiryar da su ba sannan ba girmansa bane a ce wato kai tsaye zai rinka magana da su guda guda dole zan wani wani manzo ne zai aiko a cikin su da haka ba san girman Allah bari da suka furta wannan magana sai lace ce qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa to ce musu wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi ku ku yadda da wannan littafin kaga wannan yana karfafa zancen masu cewa wannan aya ta sauka ne akan Yahud sai dai kuma sura gaba ta makiya ce kaga a lokacin kun babu jayayya da Yahudawa don haka dai har wa yau malamai kowa na nan rike da ra'ayinsa da masu cewa kan ƙurayshawa take magana da masu cewa yahud qul man kitabar alkitaba ja ja'a bihi musa ka ce musu waye saukar da littafin nan da musa ya zo da shi nuran wa linnas wanda yake abin nan haske ne wanda ya kunshi shari'a ga mutane Ta taj'alunahu qaratis kuna mai da shi wasu 'yan takardu kun fafface attaura kun ɗaiɗaice ta tubdunaha wa tukhfuna kasira ku hidda wanda kuke so da yawa kuma boyewa kuke to kaji irin sharrin da yahudu suka rinka yi littafin Allah ayoyin Allah a karanta wasu a ki karanta wasu yana daga cikin asalib na makaryata har abada cewa kar su bari a bayyanar da gaskiya domin in gaskiya ta bayyana dushe karya take to ko a cikin wannan al'umma za ka iske duk wanda yake ya fantsama cikin wata bid'a to akwai ayoyin da baya so ya ji an karanta su akwai hadisan annabi da in ana karanta su jikinsa rawa yake tashi hankalinsa tashi yake baya so har ta suke inda malaman hadisi za su yadda su dan boye hadisan nan na asma da na sifat sai mu ce to in mu boye su ko mu boye ayoyin qur'ani su ma na sifat akwai inda aka bayyana sifatullah kamar cikin ayoyin qur'ani kashi 80 cikin 100 na ayoyin alqur'ani suna dauke da sifofin Allah to duk to ya zamu yi kenan abin da za mu yi shine mu miƙa wuya mu yadda da abin da Allah ya ce wannan shine mafita amma in ka riƙi bid'a har abada sai ka kyamace ta aya cikin ranka <coughs> daga cikin mu'tazila <coughs> wanda su gaba ɗaya ba su yadda da sifofin Allah ba sun ce da sifa da suna duk abu guda ne in ka ce ma Allah alim to alim ne amma wannan bai nuna yana da ilimi ba in ka ce sami to sami ne amma bai nuna yana ji ba kesa a asha'ira da suka zo da yake kannan abu zila ne sun balle daga cikinsu sai suka ce sami'un bi sam'in basirun bi basarin ko ba mutakallimin bi kalamin jaddadawa ne kai da in baka san tarihi ba sai ka ga me ya ja wannan magana ya ce sami'un kana ganin bai baka wata ce bi sam'in ba to saboda su mutazila sun ce sami'un bila sam'in basirun bila basar mutakallimin bila kalam da haka sai wani mutazili ya ce ma ɗaya daga cikin malaman sunna inda kana canza mana wa kallama Musa sai ka mai da shi wa kallama sai ya zan Musa shine fa'ili shi magana sai a huta saboda a gyara masa ta saƙida sai ce to in gyara baka wannan aya zan yi da ɗaya ayar inda Allah ta'ala ce walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ita kuma na ya mai da ita rabbahu kaga ba zai yi ba to taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tufuna kathira ku bayyana abin da kuka so wanda ba ku so sai ku ɓoye wannan shi yasa babu tafarki na tsira kamar tafarkin sunna domin malaman suna ba su yadda akwai ilimin ɓoyewa ba sun ce akwai ilimin jinkirta amma babu na ɓoyewa ma'ana yanzu ba dole ne in karantar da ku komai ba ina iya bi mataki mataki domin ku gane abu amma babu ilimin da ba a karantar da shi amma duk ɗan bidiya yana da ilimin da yake ɓoyewa shi yasa zaka ga malaman sunna duk a masallatansu littafan suna suke karantawa in ka buɗe tashar sunna tv daga kaji su salihin littafin hadisi sai tafsirin alƙur'ani sai alaƙidatul wasatiyya littafin aƙida sai raddi akan wasu miyagun bidiyoyi ka ji minhajus sunna ba ba haka ba sai sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ibada duk littafanmu na sunna ba wanda muke baya ko wani muna iya karanta da shi a masallaci muna kalubalanta kowace wato hanya ta bid'a kowace iri ce su fito da littafin mai gidansu su karanta mu da mun mai gidanmu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu da wani mai gida ban da shi to amma cikin malaman mu magabatan mu masu bin irin namu tafarki duk wanda ka dauka mai gidanmu ka mana littafin zamu karantar da shi akan tebur kuma misala speaker duk littafin ibnu taymiya babu wanda ba mu iya karantawa littafin sayyidi abdul qadir jilani babu wanda ba mu iya karantawa duk malaman sunna ne to amma duk wani dan bid'a ya dauko littafin bid'a sai karanta ko masu jingina kansu ga abdulkadir jelani ba bisa gaskiya ba in mun karanta littafansa ƙarya su za ta bayyana da ka ɗauko alghuniya li talibi tariq alhaq kana bayyana sai ka sai su ji ana fallasa sai su gudu sai ce wannan ba qadiriya ba ce mu ce abdulkadir ne ba ba haka ba wani ya min fatawa na bashi amsa sai ce wannan ba malikiya wanda ce eh, amma ra'ayin malik ne saboda malik bai saba manzo Allah tare suke tafiya ko ba haka ba amma a maliki ana iya samun sabanin hadisi to in kana da cikakken bayani ga hadisin ba ba damar ka saki manzo Allah ka kama wani wanda ita ce aqidar ahlus sunna to ahlus sunna ba su boye komi komi bayyana suke saboda a aqidar su duk abin da suka faɗi na bayyanawa ne domin da sako ne daga Allah da manzo idan ko akwai abin boyewa to ƙarya ta shigo ciki kenan babu wannan auren wurin ahlus sunna amma kamar na ce ana gaya ma mutane magana daidai hankalinsu har su gane ba laifi ba ne kafin ka aiwatar da suna ka karantar da mutane ita wani ya karanta hadisin sallah da takalmi mai tsaya ko ba kawai sawo takalman sai shigo masallaci zai ba bada sallah karshe suka cire takalman suka bashi kashi da su amma kaga inda sifatu salatin nabi ya dauko yadda malam jabir yayi ya sa gaba yana karantar da mutane aka zo ga wannan babin to daga ran nan in yayi sallah takalma mai ce musu komai saboda yanzu an san karatu ne amma su abin suka dauka izgili ne izgili ne yake ba haka ba su iya su wannan bugun da suka yi masa karkai mamaki su samu lada <laughs> saboda kyawun niyyarsu <laughs> kwarai da gaske su manufar su tsarkake masallaci daga kazanta ya za ka kama kazanta cikin masallaci amma da an karantar da su abin da manzo Allah ne za su yi aiki da shi saboda haka ya ku ahlus sunna ba wai ba mu da abin boyewa amma kun ba lalle ne sai mun karantar da kowa komi rana guda ba mu karantar da mutane da suke gane shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a hankali aka sauko masa da shari'a cikin shekaru 23 akwai abubuwan da ba a saukan mai da su ba ma sai shekaru biyar shida hudu uku na karshe saboda mi saboda a ɗora mutane akan tafarki a hankali shine ɗaya daga cikin sabai ke cewa da an ce kar mu sha giya tun ranar farko da ba za mu iya ba amma da aka fara karantar da mu tauhidi imani yakan kama cikin zukatanmu jira kawai muke a ce ga abin da Allah ya ce mu aikata radda aka ce an haramta giya ya ce sai muka tafi fitowa da ita muna kwararar da ita ga tituna ba mu ji ciwon hasara ba saboda muna neman yarda Allah kun ga nabi gatu zubiyani da yake shi bai da wannan imanin a cikin ran shi ya baro garin su ya zo don ya musulunta amma da ya kawo gari sai shakiyan makka suka tare shi can bayan gari suka ce to kaji fa zagin gumuka kai ce to to sai me shi bai dauki zagin gumki komai ba in an faɗi wannan a biyo ne sai a ce yana raba zumu yana raba dangi ya ce ni daman dangi na ba ni da matsala ba abinda zai raba ni da su karshe ka ce to ya haramta ya ce ba a shan giya ba sai ce to wannan kam ya ce to bari in koma in sha ta shekara guda baɗi sai in dawo ya je can dokin shi ya kada shi ya take shi ya mutu bai musulunta ba kaga bai da rabo an yi amfani da mi <laughs> an yi amfani da siyasa ta iblis wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum Allah ya ce kuma aka karantar da ku abin da ku da ubanninku ba ku san shi ba eh, mushrikai suna yawan tinkaho da iwayensu awa aba'un al-awwalun Allah ya ce kul innal awwalina wal akhirina lamab'uthuna ila yawmi ila miqati yawmin ma'lum suna gadara da tafarkin uwayensu sai Allah ya ce to qur'ani nan da aka zo muku da shi ya karanta da ku abinda ku da uwayen naku duk ba ku san shi ba da haka ba laifi bane in an ɗauki sabon abu ya zamo na alkhairi wani kullum cewa ya shi ba ruwa ne da sabon abu amma fa yana sabon tufa in wani sabon style na ɗinki ya fito yana sawa sabuwar abin hawa in an ka canza kuɗi kun bai amfani da na da ko yana yi ba shi sannan yana sabuwar amarya yana gina sabon gida komi yana sabo amma shi ba ruwan shi da sabon abu to mu ba mu ce ka yi sabo na bidi'a ba mu a gurin mu duk abin da ya fita daga da'irar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bid'a ne in dai addini za a yi da shi in dai za a ɗauke shi aikin lada to ba mu ce kai bid'a ba amma mu koma ga abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da da kai da iyayenka ba ku san shi ba to inda daga annabi yake to shine da daddi na taɓa faɗa muku wani ya tambaye Malam abubakar mahmud gumi allah ya ƙara masa rama ya ce muna cikin addinin mu sai wasu yara suka zo mana da sabon abu suka ce wai mu bi shi ya ce wannan da kuke kansa shine sabo don bai kai zamanin manzon Allah ba na yaran nan shine tsoho don shine abin da manzon Allah ya zo da shi lokacin izala ta bayyana tana sabuwa ana sokarta yanzu ta riga ta zan ruwan dare game duniya ta shiga gidan kowa Allah ya ce kulillah in ba su baka ansa ba kai ba su ansa ka ce Allah anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira a cikin wannan akwai al-ijazu bil ƙulillahu ba su amsa ka ce Allah ne yake yin wannan Allah ne ya saukar da littafi ga annabi Musa amma sufaye sai suka ce aha to kun ga inda muka samu zikirin mu ƙulillah don haka daga nan ka Allah Allah Allah Allah Allahu Allahu daga nan sai shaɗan sai yanke sai ya ce ai hudin ma ya isa kama hu hu hu hu to al'ismu mufrad ba a zikiri da shi domin baya amfanar da ma'ana kusa sare abin da ibnu kasir yake cewa da magana ba ta ba ce ah, ibnu kasir Allah ya ji kansa yake cewa qulillahu ai la yakunu khitabuka lahum illa hadhihi al-kalima kalimat kafin ne yace wa qawlu qulillahu qalam na ba ai kulillahu qulillahu anzalahu ka ce Allah ne suka wa hadha huwa almutaayyin fi tafsir hadhihi alkalima wannan shine abin da wajibi wajen fassara wannan kalma ka ce qulillahu anzalahu la ma qalahu ba'd almutaakhirin ba irin maganar da wasu daga cikin yan baya suka yi ba min anna ma'ana qulillah ay la yakunu khitabu kalam illa hadhihi alkalima kalimat Allah wai karka ce ko kawai ka rinka Allah Allah yace wa hadha alladhi qala hadha alqa'il yakunu amran bi kalimatin mufradatin min ghairi tarkib يزن كاتي أنفند كلمة بابو تركيبي حرف في كلمة قد بابو تركيبي والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العربي فائدة يحسن السكوت عليها لكن إن كوني كان يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحمن إن بك فدبك آتا بك بزود جملة من أنفاني با كان الله الله الله الله بك زود جملة من أنفاني با ذكر عند النبي كرنتر سبحان الله alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa jumal duk zikirin da bazu Allah karantar jumla ne yana da ma'ana amma ba kira shi kadai ba so da haka wannan ah, malamai su ba ku lakani a ji a yi da ɗifu dubu saba'in da ɗari bakwai da saba'in da bakwai kaga duk wannan dabaru ne kawai suke galibi asalin wannan dabarun don ka ce baka iya wani a yi jinga da kai a ce akwai masu yi kaga daga nan an yi mafi wannan ka da labari walillahu thumma dharhum fi mil abun ka ce musu Allah ne ya saukar da littafin annabi Musa don haka cewa da kai Allah bai saukar da komai akan yan adam ba to wannan karya ce kuke sun bazarhum fi mil abun sannan ka bar su a cikin kutsawar da suke yi na suna yin wasa saboda haka su ba su taɓa ɗaukar addini da wani muhimmancin da za su yi serious gare shi ba kullum wasa suke yi to mu ba 'yan wasa ba ne don haka mun riƙe abin da Allah baraka ta ce wa haza kitabun anzalna وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم ۖ وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب أنزلناه مبارك Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi kuma littafi ne mai albarka kuma Allah ta yana ta maganar saukarwa kul man kitab alkitab anan kuma ya ce wa hadha kitabun anzalnahu yayi amfani da kalmar anzala a wurare da dama inda yake maganar ɗauko shi daga lahul mahfuz zuwa sama ta ɗaya kamar ne ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka yayi amfani da nazzala inda ya yi maganan saukowarsa daga sama zuwa ƙasa daki daki wurin manzo kamar ce wa nazzalnahu tanzila ƙul nazzalahu ruhul kudus min rabbi yi amfani da kalmar nazala wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala nazala bihi ruhul amin anan saboda ba shi kadai ya zo ba tare da mai saukar da shi ya zo wannan yana nuna kenan daga wace jiha aka zo da qur'ani daga ƙasa ne daga sama aka zo da alqur'ani waɗanda suka zo da alqur'anin su ma a ina suke wanda ya kwada qur'ani shi ma ina yake wannan ita ce aqidar gaskiya Allah ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarak wannan littafin da muka saukar da shi mai albarka ne in muka diba da za mu kwatanta yawan girman takardun alkur'ani da na attaura da na linjila za mu tare da sun yi alkur'ani yawan takardu sun fi shi yawan rubutu to amma yawan ilimi fa alkur'ani ya yi musu fintinkau alkur'ani ya kunshi wato ilmoma iri-iri masu amfani masu albarka ya kunshi asirrai na rayuwa ya kunshi mu'jizoji na annabawa ya kumshi hikimomi da bayanai waɗanda har ƙarshen duniya ba a gama gano su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fassara dukkan qur'ani ba yana cikin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa magadansa a kullun za su rinka zaƙulu ma'anonin da qur'ani ya kunsa akwai abin da annabi ya bayyana shi lokacin da sahabbai suke gabansa yana da wahala hankali ya fahimce shi amma idan tafiya ta yi tafiya hankulan mutane za su iya ɗauka saboda abin da Allah ya gwada musu suka gani ko ba haka ba yanzu misali Alƙur'ani ya ce rabbul mashriqi wal maghrib Allah shine ubangijin mafitar rana da mafaɗata ko a wata ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini to mafaɗar rana biyu mafitar ta biyu a wata ya ce rabbul mashariqi wal magharibi mafaɗin rana da yawa da maɓullan rana da yawa kaga wannan ilimin kimiyya ai akwai wahalar gane shi a wancan lokaci amma mu yanzu da sauki muna ganewa a idona da idonka rana ta faɗi eh, jiya karfe bakwai da minti goma ko misali yau ta bullo karfe biyar da minti biyar kaga mafaɗa ɗaya na sani kuma maɓullafa ita ma ɗaya na sani to amma a lokacin da take faduwa a nan najeriya ashe ba akwai inda sannan take bullowa ba in ka tafi gabas mai nisa wajen america da abin da ya gaba da ita sanda muke shiga dare sannan suke shiga safiya shi yasa zaka ji in voice of america za su ce ku kwana lafiya muku mu yi ni lafiya to kaga ashe mashirkai ne ne da magribai ne ko ba ka ba lokaci daya ta faɗi nan ta fito can kuma gobe ta fito can ta faɗi nan ya zama mashirkai ne wal magribai ne to in yanzu ka tafi a sa'id a ƙasar masar akwai wani wani gida da fir'aunoni suka gina wanda an gina shi ne akan kimiyya da ɗaɗɗa ba ta yanzu ba gidan yana da kafa 365 kofa kofa 365 in rana ta fito ta wannan kofa sa mata alama gobe wannan anan za ta fito jibi anan za ta fito haka sai ka zagaye shi ran da shekara za ta cika za a ga an dawo inda aka inda ta da ta bayyana bara ilimi ne wanda har yau kimiyya yau ba ta gama kai karshen ma'anarsa ba an dai riga an fahimci lalle rana babu shakka tana tafiya ne da wani salo na musamman da Allah ya tsara mata kuma sai shekara ta zagayo sannan za ta koma ga nuktan da ta tashi yau uku ga watan ramadan inda rana ta bullo ba za ta sake bullowa wannan wurin ba duk da yake gabas ne ba za ta sake bullowa wannan wurin ba sai baɗi uku ga watan ramadan ba ma uku ga watan ramadan ba sha biyu ga watan julai kaga ashe masharik da magharib ne wannan bayani yanzu yana da wahalar ganiya ba da wahala saboda yanzu ilimi ya faɗaɗa amma wancan lokaci kaga yana da wahala a gane shi to Alƙur'ani littafi ne mai albarka a cikinsa akwai waraka ga mu duk bala'in da ya cin ba karanta ƙur'ani kana samun sauki duk ciwon duniya karanta alkur'ani ka tofa mutum ga ruwa ka bashi sha ka gani bizillahi ta'ala yana samun sauki kamar yadda alhafiz ibn al ya ce mun jaraba wannan mun gani kuma mun gan shi cikin qur'ani domin alkur'ani shifa da aka ce shifa wa nunazzilu min alkur'ani ma huwa shifa ba a ce wai shifa'un ne li amradil qulub li amradis sudur li amradil abdan la shifa'un li kulli shay' shifa'un wa hudan wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin don haka shifa ne alqur'ani ana tawada da shi aljani ya fita daga cikin jikin mutum alqur'ani ana tawada da shi dan adam ya samu lafiya alqur'ani ana tawada da shi ido ya warke alqur'ani ana karanta shi zuciya ta samu nutsuwa a fita daga cikin firgici da hayyaci bala'i yana sauka ma al'umma ta karanta alqur'ani kuma Allah ya sauwake mata alkur'ani littafi ne mai albarka sannan alkur'ani shine littafin dokoki da tsare-tsare waɗanda su ne za su sa rayuwar 'yan adam ta yi kyau a nan duniya kuma sakamakon su yi kyau a ranar alkiyama akwai albarka da ta wuce wannan Allah ce musaddiqul ladhi bayna dai wannan littafi mai albarka yana mai gaskata littafan da na gabace su da ke gabansa bai karyata attaura ba bai karyata linjila ba bai karyata littattafan annabawan da suka gabace shi ba walitunzira ummul qura wa man haulaha manzo Allah mun saukar da shi ne domin yi gargadi ga ummul qura uwar alƙaryu ita ce makka wannan sai wasu ka ce to kenan mun gano shi ma manzon Allah wato an aiko shi ne zuwa ga laraba tun an ce ummul qura wa man haula makka da abin da ke kewayenta da Allah ya tashi kunyata su sai bincike na kimiyya ya gano cewa duniya wacce take rayayya wacce 'yan adam ke rayu a kanta mun san cewa kashi 67 cikin ɗari na duniya ruwa ne kashi 33 shine tudu ko ba haka ba cikin tudun nan kuma ba dukkan shi ne 'yan adam ke rayuwa ba akwai wuraren da 'yan adam har yanzu ba su kai ba saboda daga wuri guda ne aka fara 'yan adam ko ba haka ba daga adam da hawa'u suka yi ɗiya biyu suka koma biyu haka suka fara faɗaɗa har suka cika duniya to duniyar da ke rayayya makka ita ce cibiyarta sannan ita ce asalinta domin nan ne adam ya haɗu da hawa nan ne aka fara nasa kwan halitta 'yan adam na farko bayan adam da hawa kaga ashe cewa litunzira ummal qura wa man haula ba yana nufin wai kai gargadi ga kasashen laraba kai gargadi ga dukkan duniya Allah kirata kira ta ummul qura saboda har a ƙasa ƙasa to ita ce wato alƙibla kowane musulmi mai imani da Allah kuma Allah ya kira ta ummul qura saboda duk duniya kowa na bukata ya je can inda ya imani da Allah ummul qura daga can shirya ta fito daga can ne aka saukar da alqur'ani daga nan yana so ya je ko ina ashe wannan kadai ya isa ya sanya martabata a matsayin ummul qura ita ce uwar birane wa man haula da duk wanda ke kewaye da ita na larabawa da na sauran 'yan adam والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به waɗanda suka yi imani da ranar lahira to suna imani da alƙur'ani wahum ala salati yuhafizun kuma su masu tsarewa ne ga sallarsu wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa'inda suka yi imani da lahira suna imani da qur'ani bai yiwa ka yarda da lahira amma baka yarda da qur'ani duk wanda ke musu alqur'ani bai da lahira ba sannan bai yiwa ka yi imani da ƙur'ani baka yi sallah ba sai ce ala salatihim yuhafizun suna tsarewar sallarsu saboda haka sallah abin tsari ce abin kula ce domin me domin a cikin addini babu abin da ya kai ta babu abin da ya kai darajanta in muka lura duk ibadodin da Allah tabaraka ta'ala ya faɗa kowane kusan ɗan lokaci yake ɗauka rukunan mu ɗauki rukunan addinin musulunci kalman shahada sakan nawa za ka yi ka faɗe ta Dan kankanin lokaci ne ko ba haka ba to in muka zo ga azumi wata guda ne a cikin shekara in muka zo ga zakka wani bangare ne kuɗi kawai za ka cire da ranar da ka yi wato hasad ka yi girbi ka cire abinci da ran nan ka cire zakka ka ba wa talaka shi kenan magana ta ƙare sai kuma baɗe yin raya kai to hajji fa duk tsawon rayuwarka in kai guda ɗaya ya isa to ita ko sallah a kullum sai ka yi sau biyar wata hikima kuma ita ce in muka lura duk waɗannan ibadun da muka faɗa sun shige cikin sallah a cikin sallah akwai tashahud ko babu akwai ashhadu an la ilaha illallah a ashhadu anna muhammadar abdu wa rasul ko babu ko kuma ashhadu anna muhammadu rasulullah akwai kalmar shahada cikin sallah to idan azumi yana nufin kame baki kar a ci abinci kar a sha ruwa kar a sadu da iyali lokacin da kake sallah kana yin waɗannan in kana azumi kana magana ko ba ka yi to ita sallah har magana ma ba a yi don haka tafi azumi zama azumi a lokacin da ake yin ta in ka ce zakka fitar da kuɗi ne kuɗi ya aka yi ka same su aiki za ka yi ka samu kuɗi go to ta ya za ka yi aiki ta hanyar amfani da lokaci ita kuma sallah za ka yi ta bata lokaci ka usulin kuɗin nema ma kake bata ashe akwai zakka a cikin sallah idan hajji yana nufin zuwa ziyarar ɗakin Allah a kowace sallah sai ka fuskanci ɗakin Allah ashe akwai hajji a cikin sallah kaga duk ibadun gaba ɗaya sun dawo a cikinta to ba za mu yi mamaki ba kenan idan Allah ya ba da ibadodi daga sama ya aiko da su ƙasa an ba lokacin da zai ba da sallah ya ce a Muhammad sallah sai ya je da kansa ba aiko kowa ba shi da kansa ko kun ji an ce jibrilu ya faɗa masa da ya dawo daga gurin annabi musa sai da kuma jibrilu ya koma raka shi jama'a duk an yi imani da wannan amma kuma kace allah na sama ai ta jaya da kai to sallah ita ce ginshikin addini wanda addini bai tsaya sai da shi don haka ba a mumini babu sallah shi yasa lokacin da aka naɗa sayyidina umar radiyallahu an a bansa ta farko Ya ce ala inna ahamma umurikum indi as-sala ni siyasar gwamnati na ita ce priority number one ga gwamnati na shine tsaye da sallah karka bada uzuri da aikin gwamnati karka bada uzuri da aikin gona karka bada uzuri da kasuwa karka bada uzuri da shagaltuwa da iyali duk abin da kake idan an kira sallah ka je ka yi sallah kaga sai ya tabbatar da abin da Allah ta'ala ce alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salah shine sharaɗi na farko na shugaba ya tabbatar da an tsaye da sallah amma yau in aka naɗa shugaba sai ya ta damuwa da titi kwalta ya ta damuwa da gine-gine ya ta damuwa da albashin ma'aikata ya manta da asali na farko shine tabbatar da an raya masallatai da bautar Allah tabbatar da an naɗa limamai waɗanda suka cancanta tabbatar da an karantar da mutane littafin Allah an koya musu yadda suke sallah هو الذي أنشأكم ومن أظلم نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ومن أظلم ممن افترى على الله zaluncin wanda وانديك اجي كريا يجنجنا مع الله Allah الظالمي azzalumi kamar الله كريا a cikin ka ma inda matarka za ka yi mata karya za ka ga laifinta yaron ka inda zai maka karya za ka ga laifinsa yaron gidanka da zai maka karya za ka ga laifinsa to ina ga a ce wanda ya kage karya ya jingina ma Allah to wannan fa nan babban hatsari yake aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko kuma mutumin da yace an masa wahayi alhalin karya yake ba masa wahayin komai ba annabawan karya da suka bayyana wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi su da yawa kuma an yi su ɗin kowannen su ya bayyana zai ce shi annabi ne musailima da sajahi da sauran waɗanda suka bayyana a wancan lokaci ƙaryarsu a fili take sai su ta ƙoƙarin za su kwaikwayi alƙur'ani ma ba su iya yana wa tahinati tahna wal ajinati ajina wa yaran tsaye da masu dama kunu to ka fara rantsuwa da masu ka ce wa zari'a ta zar'a ko manoma tunda su suka fara noman abincin sannan ka ce wal ta akila ko ba ka ba ta shab'a eh? masu ci sai sun koshe zuwa ka yi rantsuwa da su kaga shirme ne kawai to yana daga cikin manya-manyan zalunci mutum ya yi karyar annabta ba a karyar annabta yana son ya sake nazari a kasu don ya fito da su ga mutane ya fito kawai sai ya ga yaro yana tura gyare yana cewa waƙila ya ardu bla'i ma ake wa ya sama u aqli'i wa ghidha ma wa am wa al-am واستوت wa الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين yaro ya haddace alkurani yana tafi kawai yana tura gyarinsa yana karanta alkurani sai ya shiro ce a'a wakila ya ardu bla'i ma ake wa ya sama u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru yace kai wannan magana wallahi ba ta mutum bace wannan tafi karfin mutum yace kuma jumla shidda cikin cikin guda kowace jumla ciki take kai da ji ka san mai faɗanta ba irin ka bane sai ya koma gida ya goge abin da ya rubuta ya rufa kansa asiri daga baya sai da ya yi littafi ijazul qur'an saboda ya tsaya ya gano cewa lalle alqur'ani gagara koyo ne ba a iya koyonsa Allah ya ce walau tara iz zalimuna fi ghamaratil maut ina ma kana ganin azzalumai lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basitu aidihim lokacin mala'iku sun saki hannayensu suna bugunsu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbara saboda haka arna dukansu ake wurin mutuwa zaka je yana nishi yana daga kai yana so ya faɗi bai iyawa wani kuma yana da ɗan saura saura sai ce ji ke kamar wuta ake hasa ita ce ake hasa ɗan banza kuma cikin ta zakana wal ya dirbu na wujo hau wa adbarahum a amari fuska a bugi baya dukan su ake duka mai tsanani shi yasa wani iya na mutuwa zaka je na hargowa inda ka san rago ya ji yunwa to ubangiji kai mana kariya nan Allah ta tabaraka ta'ala ya kawo sharaɗi bai kawo jawabi ba dai alkurani yana yin haka walau tara idh zalimuna fi ga inda ma kaga azzalumai lokacin da suke cikin magagi mutato dami kenan kaga rashin faɗin ansar ma ya fi nuna maka girman abin da da ka gani din ka ce kai inda kaga irin abin da ya faru jiya kaga ba sai ka faɗi wai da ka yi mamaki da duk abin da za ka ce bai kai ma kai shiru kamar magana a yadda take ba ina ma ka ga azzalumai a lokacin suke cikin magagin mutuwa mala'iku na dukansu a an anfusakum ana ku fito da rayuwar mana a to lokacin da mala'iku mutuwa suke matsar mutum idan kan kangarare ne rayuwarsa za ta tarwatse a cikin jiki ta gudu wata ta yi cikin kai wata ta yi cikin hannaye wata ta sauko ga kawawu ta yi ta yawo neman matsera amma haka mala'iku za su rinka matsarsa sai sun tattara rayuwar nan wuri guda su fitar da ita daga cikin bakinsa doka haka sai ta kawo ga wuyansa nan ne za ka jana ka yana kakaki za a fidda ita sai su ke ido yana kallo shi yasa in idon su suka tafi sun kafe kenan ba su iya dawowa to Allah ce an anfusakum ku fidda rayuwa ku kawo mana ita aka mala'iku za su ce masu al tujzauna azabal hun a yau za a muku sakayya da azaba ta wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haq saboda abinda kuka rinka fadi akan Allah wanda ba gaskiya ba wa kuntum an ayati tastakbirun kun kasance kuna girman kai daga ayoyin Allah yana daga cikin mutanen da Allah ke azabtawa wurin mutuwa mutumin da in an karanta masa alkur'ani yake kangara mutumin da baya miƙa wuya ga maganar Allah to idan ya zo wurin mutuwa irin sai na gane kuransa walaqad ji'tumuna furada Allah ya ce hakika kun zo mana daya daya kama khalaqnakum awwala marra kamar da muka halicce ku tun da farko ko zo duniya shi kadai ya zo yana a haife ku lokaci guda amma uwayenku daban-daban cikin na ku wurare daban-daban aka shi lokuta daban-daban to idan kun tashi mutuwa ma kuna iya mutuwa lokaci guda amma kowa zai zo ma Allah shi kadai wayatina farda kowa zai zo mana shi ɗai ƙashin ransa don haka idan gungun jama'a kuke baka tsoro ko ke burge ka ko ke maka barazana su hana ka tuba da koma ga Allah idan ƙungiyarka ce ta riƙe ka ko ɗari ka kake jin fargaba to tuna da ranar mutuwa baka tafiya tare da kai kaɗai kake zuwa baka zuwa da malaminka baka zuwa da matarka baka zuwa da masoyinka baka zuwa da ɗanɗanka kai kaɗai kake tafiya ma Allah ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم duk abin da muka muku na ni'ima kun bar shi bayan ku don haka lokacin da za a kai mutum makabarta ko mota kirki cikin gidansa ba a ɗaukowa kwana ta a duba mota da tafi alfarma da daraja a sa gawarsa ba a sa idan akwai pick up a gidansa ran nan da ita za a ɗaukarsa ita ma ɗin ba ta saba ce dawa duk da tabarmar da aka shi dawa da ita za a yi da ita kuma a wanke ta a ci gaba da amfani da ita in fact ma sai sun watsa mata ruwa ko sun wanke ta iyali su dawo abokai su dawo yan uwa su dawo masoya su dawo a baro ka can daga kai sai aikin ka kuɗi da mun ba ta da su ba ibin tun wurin tafiya yanzu za a yi maka likkafa ne ba a sayan farar shadda yar dubu takwas na nawa ake saya kagani ya da naira ɗari da hamsin ake saya hmm? irin naka alhaji mallan a naka ya ɗari da hamsin alhaji mallam shi wallan dama tun da nan duniya ya shirya mu annan muna fama da kaki mai karhi eh? to ga gani to Allah tabaraka ta ce wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kuka bar duk ni'imar da muka yi muku anan bayan bayan ku shi yasa duk wanda zai nemi arziki nemi halas din mutuwa za kai ka bar shi ka je can ka gamu da hisabin shi wani yana nan yana holewa yana jin daɗi da abin da ka bari watakila ma maƙiyinka ne ya samu sa'a ya yaudari matakka ya zo ta ya zo ya aure ta haye dukiyarka ga matakka hannunsa ga dukiyarka ‘ya'yanka kuma ya wulakanta su kai ko kana ta a neman hisabin abin da ka tara shi kuma halak malak domin mallaka mashi matar shi ta yi kuma ba ci sa'a ba ma ko in ya ci sa'a to sai wato matar ta zamo ita ne miji na ƙarshe gare ta a lahira ma kana kallo zai kama hannunta su shige su aljanna kai kuwa kana can kana kayan hisabi وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم nan فيكم shuraka Allah ce duk mun diba ba mu ga abokan tarayyar nan naku da kuke rayawa cewa su ne abokan tarayya gare ku duk wanda kuke bauta tare da Allah ba mu gansu ba a yau laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun duk wata zumunta da ke tsakaninku da masoyanku a yau ta yanki zumuntar da ke tsakaninku da gumakanku ta yanke zumuntar da ke tsakaninku da malamanku masu batar da ku ta yanke zumuntar da ke tsakaninku da duk wani wanda ke dora kuka hanyar bata a yau babu ta wadalla an kuma kuntum tazumun duk abin da kuka kasance kuna rayawa a yau ya bace istabara alladhina tubi'u kenan ranan nan duk waɗanda aka bi za su baranta daga waɗanda suka bi su wa ra'awul azab wa taqatta'at bihim al asbab a ran nan ba mai amfanin wani kowa ta kan sai ke muna da sauran lokaci to ja mana wannan aya ayoyi guda uku ne إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها لتغتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن الله فالق الحب والنوى حقيقة الله شيني ونديا واتويكي ساقي الحب قايا والنوى دقرسوه كوكما واتو ايا ايا 'ya'ya waɗanda ke cikin abinci alhab duk kwaya ta abinci kamar kwayar gero kaga idan ka shuka ta allah zai tarɗe ta sai ta watse sai ta fito ta yi zangarniya sannan ta yi kanu sannan ta fidda 'ya'ya annawa kamar 'ya'yan da ke cikin dabino kamar 'ya'yan da ke cikin gyada kamar 'ya'yan da ke cikin kankana da wanda ke cikin gwaiba su ma idan ka ciro su ka zuba su a ƙarƙashin ƙasa sai ka ga Allah ta'ala ya rayar da ƙasa ya bunƙurar da su sai kuma ya haifar da wasu dangi daga cikin su domin mutane su samu abinci sai ce yukhrijul hayya min almayyit wa mukhrijul mayyit min alhayy Allah shi ke fidda rayayye daga matacce gero ne har ya bushe amma idan an sa shi ƙasa sai ya koma ɗanye ya balle sai ya fidda kai kuma ya fitar da 'ya'ya wa mukhrijul mayyit min alhayy Allah kuma shi ne mai fitar da matacce daga rayayye in muka lura nan ya ce yukhrijul hayya ya amfani da fi'ili amma anan sai amfani da sifa mukhrijul bayt ya fi tabbatar da dawamar abin don haka Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda baya yi ya fidda rayayye daga matacce ya fidda matacce daga rayayye ya fidda musulmi daga kafiri ya fidda kafiri daga musulmi ya fidda talaka da gidan arziki ya fidda mai arziki daga gidan talauci ya fidda kwai da cikin kaza ya fidda kaza da cikin kwai يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم wannan fa shine Allah fa anna tu'fakun ta ina ake karkatar da ku ku bar shi ku koma ga wani falikul isbahi Allah shine wanda ke tsage hasken safiya wa ja'ala al-layla sakanan kuma ya sanya dare wurin hutawa idan allah ta tabaraka ta'ala ya nufaci safiya ta zo sai ya fara zuwa da subahin ba kamar yadda in ka tashi ka kunna fitilar ɗakin ka fau za ta bayyana ba a haske haske ne na safiya zai fara bayyana masana ilimin lafiyar idanu idan suka yi maka tiyata ga ido ba za su yadda ka fito da rana a buɗe ma ido ba za a saka ka ɗaki mai duhu sai a ɓalle abin da aka buɗe a balle likin da aka yi maka ka fara gani a cikin duhu a hankali a hankali sai a fara buɗe taga ka fara ganin haske kaɗan haka har a hankali a fito da kai waje saboda me saboda inda hasken nan zai zo gaba ɗaya zai cuta maka to in muka lura Allah bai zuwa da duhu gaba ɗaya kamar da nefa ke mana sannan bai zuwa da haske gaba ɗaya to kaga wannan hikima shine falikul isbah wanda yake tsaga hasken safiya waje laila sakanan kuma Allah ya sanya dare wurin hutawa inda a ce babu dare jama'a maza da sun sha wahala to a lokacin dare ne kake buƙatar ka samu hutun abin da za ka yi gobe da rana sannan a lokacin dare ne kake huce gajiyar da ka yi yau da rana kaga ashe dare na buƙatar yini yini na buƙatar dare da dare inda baka nemo abinci ba da rana ka inda baka nemo abinci ba bacci yana yiwa har ka samu hutu da daddare ashe rana ita ke bidan madare shi ko dare shi ke samar da hutun da za a yi bida da rana shi ne Allah ya ce waje ala laila sakanin wa shamsa wal qabara husbana da rana da wata bisa ga lissafi suke tafiya wannan magana tana da faɗi ba za ce a ɗan lokacin da ya rage mana ba zalika taqdirul azizul alim wannan shine wato hukuntawa da tsari na ubangiji wanda yake buwaye mai cikakken sani wa huwa allazi ja'al lakum an-nujum Allah shi ne wanda ya sanya muku taurari litahtadu dubiya fi zulumatil barri wal bahri domin ku nemi shirya da su a cikin dubban tudu da teku kad sallar al-ayati liqaumin ya'lamun hakika mun rarrabe ayoyi ga mutanen da suka sani wannan ayoyi guda biyu suna bukatan karin sharhi sai mu bar su gobe in Allah ya nufa za mu karanta su abin abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya mana dace ya ba mu ikon aiki da shi idan yi kuskure Allah ya lura da mu kuskure mai ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallam baraka na nabi muhammad wa ala wa sabi ajma'in da yake kusan jiya muka so karatun an samu tambayoyi guda uku zan ba da ansar su sauran tambayar da ke akwai sai a tara mana su gobe in Allah ya so sai mu buɗe karatu da su wanda ya ce malam don Allah ina son a amsa min wannan tambaya malam shin ko fitsarin jariri wanda bai fara cin abinci ba yana zama na jasa e eh, fitsarin jariri na jasa ne amma idan bai riga ya fara cin abinci ba nono kawai yake sha to akwai bambancin fitsarin namiji da na mace wajen karfin najasar yundahu baulul gulami wa yugsalu baulul jariya manzala salas bai ce fitsarin yaro namiji yayyafa masa ruwa ake amma na yarinya mace wankewa ake a dukkan su najasa ne <coughs> wannan wanda ba su ci abinci ba kenan nono kawai suke sha malam idan tarawihi zan yi <coughs> niyyar nafila ne ko ko zan ƙudurta niyyar tarawihi ab ba cinya ba kenan kafar baya ai tarawihi nafila ce don haka duk wanda kai kuduri yayi assalamu alaikum Allah ya kara malam karfin gwiwa a bisa gaskiya amin gafarta malam menene hukuncin wanda bayan sallar asuba jiya ya kwanta sai ya yi mafarki kuma yana azumi Allah ya kara sani amin ni kuma na ce Allah ya ba tuzurai ikon aure kuma ku ce amin eh na sani mafarki mafarki ba ya karya azumi saboda babu kuduri a ciki don haka idan namiji ya kwanta da safe ko da rana yana mai azumi har yi mafarki azuminsa bai karye ba amma dai zai yi wanka zai yi wanka saboda mi saboda janaba ta riga ta kama shi to Allah ya samu dace ina ƙara nana ta muku ku nemi tashan wisal tawainiyar tashar sunna masani sani ko wanda suka samu nasara kama ta a cikin kuɗi ban samu sake gwadawa ba amma na faɗa muku wanda suke da attachment ba za su iya samun ta ba sai sun kira injiniyoyi sun sake yin attachment insha Allah idan mun ci nasarar gano yadda ake kama ta za mu zo da injiniyan a nan wurin karatu domin ya ƙara muku bayani amma waɗanda kai tsaye suke kama sunna television ba tare da attachment ba to suna iya kama ta idan su yi sacin dinta sunanta wisal television za ku ga malam balalau yana tallar tasha idan kun buɗa wa subhanakallahumma bihamdik eh akwai iftar a yau ko to madalla to kenan kwamitin masallaci ya shirya iftar don haka yana gayyatar jama'a da bin su tsaya a yi iftar tare da su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين